رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بركة mu da يمتينا رانر آه، تقص قوات محرم هجرة دبودة تريه دو muharram hijira ta 1441 wadda ta daidai da ranar takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha tara ta miladiya za mu tashi darasi na casa'in da shida a cikin karatunmu na aljami'u sahih na al'imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alai za mu tashi babi na tamanin da hudu eh? casa'in da shida na faɗa ko ban faɗa ba darasi na casa'in da shida na'am jarasi na 96 insha Allah zamu tashi babi na 84 babul halaq wal julusi fil masjid na'am na'am babu halaqi babin yin halqoki wato ke a ke wato a zauna a kewaye jam'in halka da'ira halka shine da'ira ko duk dai larabcin ne da halkar da da'irar duk larabcin ne eh, to wato wannan zaman da za a kewaye a kawanya eh, a kawanya to yin haka a cikin masallaci da kuma zama a cikin masallaci alhalaq jam'i ne na halka ko kace ah, halaq ko hilaq duk ana fada ah, to yin haka a cikin masallaci ma'ana ya halatta ai haka saboda akwai hadisi da ya zo na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana at-tahalluq qabla al-jum'a ai halka kafin juma'a to wannan saboda a cikin masallaci ne mutlaka ranar juma'a ne ko kan mutlaka ran hana halaka to imam bukhari ya zo ya ishara da cewa babu laifi a yin zama wanda yake na halka amma hani na kayin a yi halka ranar juma'a saboda kada a shagaltu da yin wani wa'azi kafin hudu ba mutane ranar juma'a in suka zo juma'a su tafi da sakon hudu ba kawai ka a shagaltar da su da yin wani abu wanda yake ba wannan sakon na hudu ba ba kuma a shagaltar da su da yin wani abu ba raya lokacin ba da abin da ya gabata daga salaf suna yi cewa in suka zo kafin juma'a suna raya wannan lokaci da yawan sallah suna raya wannan lokaci da yawan nafila har sai sayyidina Umar ya fito an yi kiran sallah lokacin yana amirul mu'minin to sai kuma kowa sai a daina sallah a zauna a saurari hudu ba to wannan halkar dalilin da aka karhanta yi din shine wannan hikimar da aka ambata amma shi yin halka me hukuncinsa shine imamul Bukhari zai mana bayani duk da yake a cikin tarjamar yadda ya faɗe shi a yanke ya nuna kan cewar wato ma'ana an shar'anta yin haka mashru'i ne babu laifi na'am eh musaddad ibn musarhad ibn muzarbal haka sunan nasa musaddad ibn musarhad ibn muzarbal <laughs> na'am bishir ibn al-mufaddal ar-raqashi al-basri wannan yana daga cikin masu itikani wajen hadisi aka ce ba taba jin ya kuskure a riwayar hadisi ba haka Abu Dawud ya ce bayan wannan kuma ga ibada nafilar da yake a rana raka'a 400 yake raka'a 400 haka zahabi yake raka'a 400 a rana eh. bayan Allah to to ba sa whatsapp ba su da handset <laughs> eh, eh, ba talabijin eh, <laughs> kuma saboda albarkar lokaci wato albarkar lokaci hmm. yan tsakanin magariba da isha hmm, irin abinda za su ce ka kan cewar kamar a lokacin albarkarsa ta hanyar abubuwan da za su ba kamar yanzu ba ne Mm, saboda lokaci din wato albarkar lokaci hakikatan ne hakikatan wanda Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka a lokacinsa sai ka ga saukan qur'ani a wajensa ba wani abu bane cikin lokaci kankani sai ya sauke qur'ani wani ko sai wata da watanni ya kasa sauka to albarkar lokaci din da su Allah madaukakin sarki ya ba su albarkar lokaci saboda mai Allah ya ba su albarkar lokaci saboda gaskiyar hidimar da suka yi ma Allah sun yi ma Allah hidima Allah ya san cewa da gaske suke abin da suke so kenan to sai Allah madaukakin sarki ya ba su albarka wa yazidullahu alladhina hatadaw da wanda suka shiryu Allah yana ƙara musu shirya kullun numiddu haula'i wa haula kowa Allah yana bashi wannan da wannan wanda ya zabi wannan hanyar, sai Allah ya bashi daga cikin kyautar Allah na'am bishir ibn al-mufaddal kenan ga kuma wajen azumi shi ma ba a bar shi a baya ba azumin annabi dawo da yake ya mu yawman wa yuftiru yawman in yau yayi gobe ya sha kullun haka yake cikin azumi azumin annabi dawo wanda aka ce shine afdalus siya to ku duba ku gani wayannan bayan Allah a haka suka nemi ilimi kuma haka suka bayar da shi ba ya kawai mutum ya nemi ilimin bai bayar da shi amma babu ibada hmm? Hmm. yanzu yawanci sai ga ɗaliban ilimi abin da yake cutar mu kenan sai ga mutum wani yana ganin shi ɗalibin ilimi ne na fulan nan ma sai ta gagara ballantana ya tilawan nan a ce mutum yana da wurdinsa na tilawa da yake yi ko wurdinsa na sallah hmm, sai a kyale ɗaliban ilimi ba sa yi amma sai ka ga sauran gaba garin mutane su suna bakin ƙoƙarinsu su suna ganin su ba su yi wani abu ba sauraka sun raina kansu wannan tawalun da suka yi shine zai kai su wajen Allah saboda sun raina kansu suna ganin su ba komai bane hmm? to shi ko dalibin ilimi sai ujubi ya same shi ina ganin kullun yana cikin halakar ilimi ai kullun cikin neman ilimi yake kullun yana masallaci sai gururi ya zo masa ya rudu yana ganin kan cewa ai shi mai wani abu ne hmm? sai je sai je abin nan ya zo ai masa kabunga ya zo an masa alqabr zalika yawmut tagabu ne kamun ga kamun ga duk abin da aka baku ɗaya ne amma wani ya amfani da shi wani kuma ya watsar da shi damar ya zama to bai amfani da ita ba saboda haka lallai wato ɗalibin ilimi ya kula da janibin ibada dukkaninmu mu kula da janibin ibada mun ga irin wayannan bayan Allah da haka Allah ya sa albarka a cikin iliminsu da karatunsu saboda da gaske suke wajen sha'anin ibada imamul buhari yana cewa irtanim fil faragi fadla ruku'in ka yi ganimar ruku'u rara wato ƙari na ruku'u a lokacin da babu abin da yake gabanka kana zaune ba wani abin da yake gabanka ka kai tunanin ka kira wannan ko ka kira wancan ko ka duba wannan ko ka duba wancan ko ka ɗauki remote kana duba nan kana duba nan ka yi ganimar raka'a biyu ya ce watakila mutuwarka ta zamanto ba ta tance ya da yawa mutum lafiyayye na gani lokaci ɗaya ransa ya tafi wadda baka san lokacin da mutuwa za ta zo maka ba amma wannan nafilar da kai kana cikin kabari sai kai ta godiyar Allah cewa ka yi amfani da lokacinka kan wannan na'am daga ubaidillah ibn umar al-umari daga nafi maulan abdullahi ibn umar daga ibn umar sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce. wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam alhari shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari me kake gani wato me zaka wato menene iliminka akan sallar dare wato menene matsayin sallar dare yaya ake sallar dare na'am sai ya ce matna matna raka'a biyu biyu ce kai a biyu kai sallama kai a biyu kai sallama haka ake sallar dare matna ai isnataini isnataini biyu biyu biyu na'am idan ya ji tsoron idan yaji tsoran asuba ma'ana asuba nan ketowar alfijir sai ya sallaci raka'a daya sai sai tayi masa wuturin abin da ya salla idan raka'a biyu yayi in ya raka'a ɗaya sai ta zamanto raka'a uku wuturi ce in raka'a hudu yayi raka'a ɗaya sai ta zamanto masa biyar in raka'a ashirin yayi raka'a ɗaya sai ta zamanto masa ashirin da ɗaya in raka'a hamsin yayi raka'a ɗaya sai ta zamanto masa hamsin da ɗaya ya zamanto ya ƙare sallar daransa da wuturi na'am kuma lallai shi ibnu umar ya kasance yana cewa ku sanya sallar ku ta ƙarshe a cikin dare ita ce wuturi, wato bayan wuturi kada ku yi wata nafila domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi to wannan hadisin menene shahidinsa cewa wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam alhayi na kan mimbari to al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari sahabbai suna zama ne kewaye da shi kamar yadda ya zo a hadisun abu sa'idin al na hudu basa da ya ta ƙarshe a kan mimbari ya ce fajalasan biyu sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wa jalasna haulahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kan mimbari sai muka zauna kewaye da shi me ya kewaye da shi duk kowa a zauna ana fuskantarsa to kaga halka ɗin kenan saboda haka wannan shine istinbatin bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari an tambaye shi saboda haka ya nuna kan cewa majalisin ilimi ne tun daga shi wani mutum ya tambaye shi to sannan a don haka kenan a cikin masallaci ana yin halka kuma haka ya kamata a zauna kamar yadda ya zo a hadisin a hadisin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai suna zaune daban-daban ya ce mali alakum izin ijtami'u me yasa na gan ku a rarrabe ku haɗu ku haɗu saboda haɗuwar in aka zauna a tare na farko dai zai kori shaidan sannan kuma zai yi maganin wasa don kowa idan yana zauna a gefe kawai zai shagaltu da wani abin sani to sannan wata matsalar shine abin da ya ambata a nan duk da yake abin mabhasin zai zo a cikin babin wuturi a cikin kitabul wutur shine inda ake sallar dare an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me ya ra'ayinka kan sallar dare ma'ana ya ake sallar dare yace raka'a biyu so raka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu musulmi zaɓi ya bude mana kofa yadda ake sallar dare raka'a biyu yadda duk ya saukaka kai bai iyakance ba raka'a biyu in dai ka yi kai raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama wannan shine ka'ida tare da cewa ka iya saba wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan saba wani lokaci in ya tashi sai ya yi wuturin sai ya sallar raka'a tara baya zama sai a raka'a ta takwas sannan ba zai sallama ba sannan ya miƙe a raka'a ta tara sannan ya sallama amma raka'a taran gabaki ɗaya ba zai zaman tahiya ba ba zai tahiya ba sai a raka'a ta takwas wani lokaci ya yi raka'a biyar ya yi wuturin haka ba zai zauna ba sai a raka'a ta hudu ba zai zauna ba ma sai a raka a ta biyar ga ɗaya. daya har a ta hudun ba zai zauna ba duk yayi wuturi haka amma abin da yake shine ka'i wanda take ya ba mu mu al'umma mu dauke ta dan saboda mutum ya kiyaye ka'idar shine kai raka a biyu kai sallama sallar dare in yi sauran su ma babu laifi saboda wani lokaci wato cancanja salo shi kansa yana kawo nishaɗi ga rai ba kullum kana yi bai ɗaya ba wata ran kaɗan canza to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan kuma a cikin wannan akwai raddi ga waɗanda suke cewa ba a yin sallar tahajjud sama da raka'a goma sha ɗaya ba a yin sallar dare sama da raka'a goma sha ɗaya saboda aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta kiyaye cewa a ramadan ya yi sallar dare ba sama da raka'a goma sha ɗaya hmm? iya raka a goma sha ɗaya ke shine aksa ɗinsa to fi'ilinsa sallallahu alaihi wasallam yana nuni ne akan cewa wannan shine afdal shine fi kyau amma bai nuna haramcin wani ba domin da aka da yake a makamin bayani inda ba a yin sama da raka a goma sha ɗaya da aka tambaye shi ya ake sallar dare sai ya ce to gashi yadda za su don nima haka ne amma sai kawai ya ce salatul laili matna matna kuma la ya yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja ba a jinkirta bayani ga barin lokacin bukatarsa lokacin ake bukatar a san hukunci inda raka a goma sha ɗaya kawai ake yi da haka zai faɗa a lokacin amma sai ya ce sallar da raka a biyu biyu sannan in ka ga alfijir zai fito kai raka a ɗaya sai ta haɗe da raka'o'in biyu biyu biyu biyu da kai su zamanto wuturi to sannan wani hadisin ya nuna ana yin wuturi da raka'a ɗaya wanda yake shine galibi galibi wuturi da raka'a ɗaya ko shafa'i kai raka'a biyu kai sallama sannan kai wuturi raka'a daya a to sannan kuma ibnu umar yace ku sanya sallar ku ta karshe wuturi wannan shine galibi wato idan dai har za ka yi sallah da daddare inda har za yi sallah sallar dare to ka sanya ta ƙarshe ta to wuturi bayan wuturi wato kada kai wata sallah kada kai sallar dare wanda kada kai wuturi a farkon dare a in ka san wato in ka san zaka tashi da daddare to ka sanya wuturinka a ƙarshen dare wanda kuma yake tsammanin ba zai tashi ba a daddare sai ya wuturinsa a farkon dare kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira idan yayi yi wuturi a farkon dare ya tashi a ƙarshen dare to babu laifi yayi yi raka a biyu domin an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi yi wuturi yakan yi raka biyu a zaune bayan wuturin nasa saboda haka idan a ga wanda duk bai samu ga wanda ya wuturi a farkon dare wannan ba a nuna bai nuna kan cewar idan daga baya ya sake yin wata sallar ya aikata makruhi ba sai dai idan ya zamanto cewar ya saba yana tashi a ƙarshen dare to kada ya wuturi a farkon daren ya mayar da wuturinsa a ƙarshen dare wanda yake kuma wannan shi ya fi alkhairi na'am hmm. haɗe isha da wuturi gaba lokacin azumi ba bayan an yi sallar isha ka tashi ke shafa'i da wuturi a jam'i ban gane ba eh don an yi jam'in sallar isha sannan ai jam'in shafa'i da wuturi kuma ya zamanto al'ada a wannan zai iya zama bid'a sahabbai ba sa haka wuturi kowa gida yake zuwa ya wuturinsa shi kadai sallar da ake wucirin da ake jam'insa shine lokacin kiyamu ramadan amma an ba kiyamu ramadan ba a ce za a rinka shafa bayan an yi sallar isha kuma sai a tashi kuma a yi shafa'i da wuturi kamar ana sallar tarawi wannan ai bid'a ce bid'a ce wannan zai zama to ba zai yiwu ba haka na'am abu nu'man muhammad ibn al-fadl as-sadusi حماد ابن زيد daga ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani daga nafi maulan ibn umar daga ibn umar to kun ga wato ku kula da bukhari wato al bukhari in ya tashi riwaya nafi'u nafi maulan abdullahi ibn umar yana daga cikin masu riwaya waɗanda suke suna da almajirai tuli kuma almajiransu an kasa su aji-aji akwai 'yan ajin farko akwai yan aji na biyu har zuwa yan aji na tara sabaka daban-daban har zuwa aji na tara to buhari in ya tashi riwaya yan ajin barko kawai yake riwayar hadisi to kaga a wancan hadisin ya kawo ubaidullah to dan ajin farko ne ubaidullah ibn abdullahi ibn umar sannan an kawo yanzu ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani shi ma dan aji na ɗaya ne akwai malik shi ma dan aji na ɗaya ne hmm? sannan akwai abdullahi ibn nafi min nafi ibn abdullahi ibn nafi shi ma dan aji na ɗaya ne sannan a zo yan aji na biyu sune sulais to buhari wani lokaci yakan dan sauka zuwa yan aji na biyu ya dauko hadisan su dan wato ya karfafa hadisi dan ya karfafa hadisan yan ajin farko ya nuna kan cewa ba su ta da riwayar sa eh wannan yana daga cikin mizar imamul bukhari na'am wato su yan aji na ɗaya din su ne waɗanda suka tara hadda suna da hadda da kyau kyakkyawar hadda da da wuya ka samu sun yi kuskure a hadisinsa da ilimi da sani tunda kowannen su babban wato irin su malik hmm, a ce malik almajirin malami ne ai ka san wanda yake malamin da yake da almajiri irin malik dole ka san malik ya zamanto cikin eh, wato shine shine na daya to sun tara ilimi sannan kuma sun tara tsawon zama tare da shi sun daɗe tare da shi daɗe wasu tare da shi sun san duk hadisansa to su ne yan aji na ɗaya to sai yan aji na biyu wanda yake su ma sun tara irin wannan ilimin da kiyaye hadisan amma ba su daɗe da shi kamar yadda yan ajin farko suka zauna ba ba ga wanda ba su daɗe da shi ba dole waɗansu hadisai ya zamanto ba su sami waɗansu riwayoyi nasa ba su samu ba eh, na'am cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana hudu ba to dalilin da ya kawo wannan riwayar kenan dan ya ce wa huwa ya hudu saboda idan yana hudu ba sahabbai suna kewaye shi na'am sai ya ce ya ya sallar dare take ya ake sallar dare kaga tabbayarsa akan me akan kaifiya na'am sai ya ce matna matna raka'a biyu biyu ake yi biyu biyu biyu biyu idan ka ji tsoron hudowa alfijir to kai wuturi da raka a ɗaya sai taimaka wuturin abinda ka riga ka sallata na'am akwai mana wa huwa alal mimbar wa huwa alal mimbar cewa sa'ala rajulun annabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal minbar wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana kan mimbari sai dai yana kan mimbari ba a faɗi kan cewa me yake ba amma karina ai tana nuna kan cewa inda ya hau mimbari me yake in ba hudu ba hudu ba ko bayani ko ilmantarwa to amma a wannan riwayar wannan za a iya cewa wancan mafhumi ne a wannan riwaya da bai faɗa ba amma kaga a riwaya ta biyu ya faɗi ta ɓalo ɓalo wa huwa ya fito alhali yana kudu ba to kai kana ganin ba a faɗi ai halka ba ko to ai shine nake gaya muku an abin da ya nuna cewar an yi halka kasancewar sai yana kan mimbari al'adar sahabbai in annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari kewaye shi suke kamar yanda annabi kamar yanda Abu Sa'id al-Khudri yake wato Imamul bukhari yakan kawo hadisi dan yin wanda yake ba za ka fahimci mene ta yaya kafa hujja da shi ba sai ka hada da wani hadisin da yake ishara gare shi wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri wanda ya kawo shi a cikin a cikin a cikin babin wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan minbari muka zauna muka kewaye masa wajalatna hawlahu muka zauna kewaye da shi kuma al'adarsa in ya zauna a mimbari kenan kaga haka kike kuma shi yasa a hadisin salman na wato hudubar na falalar samun juma'a kan cewar a daga cikin abin da zai ba mutum wannan falalar ta samun juma'a idan ya zo ya ce wasu imam ya fuskanci liman wato kada ya juya masa baya ko ya kai kai ta liman yana hudu ba shi kuma kawai yana shi ya ce yana kallon kibla bai kalli inda liman yake ba bai juyo ya kalli inda liman yake ba to wanda shine maksudin bukhari wannan juyowar zaman a kewaye da shi ai shine halka din da kuma zaman da suke yi yayin da yake hudu ba in yana hudu ba shi yana kan mimbari su kuma suna zaune to kaga ya zo babul julus din shi ma kenan fil masjid to kuma kasancewar wani mutum ya yi tambaya ya nuna kan cewar majalisi ne na ilimi to kuma dama ma'anar halka kenan alhalka ta zamanto majalisun zikri wal ilmi majalisi na ambaton Allah da ilimi ka fahimta <laughs> na'am hmm. alwalid ibn al-kathir yace yace ubaidullah ibn abdullah wato ibn umar al'umari ya zanta mun ubaidullah ibn abdullahi ibn utbata bin mas'ud na'am ubaidullah ya zanta mun cewa ibn umar ya gaya musu cewa wani mutum ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin masallaci wato ma'ana kaga kenan wato kana nida'i ga wanda yake nesa da kai wannan ya nuna kan cewa yana nesa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya dauka murya ya kira shi ya masa wannan tambayar dan ya nuna cewa wannan dan mu'allaf ne ya kawo dan ya fassara cewar anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtub qala to ya faɗa ne ai bin nida ya kira shi dan yana daga nesa daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi yake na'am نعم التنيسي مالك ابن أنس الإمام نعم اسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري شوى أبو مرة سننسى يزيد سننسى يزيد المدني قيل اسمه عبد الرحمن وقيل اسمه يزيد نعم maula aqil ibn abi talib maulan aqil ibn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan sayyidina ali shine babba tsakanin shi aqil shine babba a talib shine babba cikin yayan abu talib tsakaninsa da aqil shekara goma tsakanin aqil bayan aqil sai ja'far tsakaninsa da ja'far shekara goma bayan ja'far sai ali tsakanin ja'far da ali shekara goma <laughs> na'am Ya'yan Abu Talib na'am dukkanin su ya'yan babban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul bait wanda aka haramta musu sadaka na'am an an ya ba shi labari daga Abu Waqidin Laifi yace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin masallaci salafatu dai a cikin nusata ko kai talatu ne eh salafatu ko kai ga ya kace salatu na'am salafatu farin sai mutane uku suka fuskanto sai biyu suka fuskanto wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma ya tafiyarsa ya tafi amma ɗaya daga cikin mutane biyun da suka fuskanto annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga kafa a cikin majalisi wato wajen wato tsakankani dan kafa wanda yake zai iya zama fajalasa sai ya zauna ɗayan kuma sai ya zauna a bayansu bai shiga cikin halkar ba sai ya zauna a baya shi kwa ɗayan fa'ad bara zahiba sai ya juya sai ya juya da baya wato yana tafiyarsa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wato ya gama zancensa sai ya ce bana ba ku labarin wa'annan mutane uku ba kun ga ɗayansu ya tattaro wato ya tattaro zuwa ga Allah sai Allah ya ba sai Allah ya tattaro shi zuwa gare shi wato ya ba shi kariya shine shigowarsa cikin halkar ya shigo cikin halkar da ake da ilimi kuma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar ya tattaro ya shigo wajen ya tattaro ya tawo wajen Allah sai Allah ya karbe shi ya ba shi kariya na'am shi kuma ɗayan wanda ya zauna a baya kenan fastahya ya ji kunya sai Allah shi ma ya ji kunyarsa wato baya so ya matsa mutane ya ji kunya ya ce a buɗa masa ko kuma ya kutsa sai ya zauna daga baya to shi ma Allah sai ya ji kunyarsa to jin kunyar Allah shi ne ma'ana Allah ya ba shi ladan wannan kunyar da ya yi ya yi masa mu'amala irin mu'amalar wanda yake jin kunya me mu'amalar wanda yake jin kunya ya za ka yi masa wanda yake jin kunya ai sai ka darasta shi sai ka girmama shi mai kunya Hmm? mara kunya kuma ka san yadda ake masa to saboda haka shine ma'anar fastaha yallahu minhu Allah ya ji kunyarsa ma'ana ya masa mu'amalar irin wanda wato ake jin kunyarsa na'am amma shi kuma ɗayan ya bijire ya kau da kai sai Allah ya kau da kai gabarinsa ya ki zuwa ya zauna a cikin majalisi kun ga wannan akwai hadarin wato ka zo majalisar dikir ka kau da kai hmm. illa da uzuri in mutum yana da uzuri kamar ya zo majalisi ana karatu kuma yana da uzuri matafiyi ne shi alal misali ya zo masallaci an yi sallah an yi sallan magariba yana da tafiya ko kuma yana da wani uzuri yana da wani hanzari ya ga an zauna za a yi majalisi kar hadisin abu waki dallasi ya ce to yaya zan yi yanzu na tafi fa'arada fa'arada Allah an amfi kenan in kana da uzuri ba komai amma baka da uzuri ya zamanto kayi ragbatan anhu kana kyama baka sha'awa baka bukata to wannan shine na'am kuma wannan ya nuna falalar kunya falalar kunya a mutum wato kunya mu'amala kunya tana da kyau kuma wannan hadisin ya nuna falalar mutum ya zamanto gaba gaba daga kaga wani wani wata kafa ta aikin alkhairi kada kai baya kaga ai shi wanda ya ga wannan kafar bai bari bai ya ce to bismillah bismillah a'a la isara fil qurab wajen aikin alheri baka cewa la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi a'a nan nafsi nafsi ake eh nafsi nafsi ake kama a tsawon farko ne kaga ai kafa sai ka ce to bismillah bismillah a'a sai kai sai kai sauri ka shige dan ka samu wannan falala eh gaskiya ne kai ba ka kai tambaya alƙasim in mutum ka san kan cewa in kai ka shiga za ka takura in za kai ka shiga za ka takura to sai ka sa wani ya shiga to kaga nan saboda kaga nan duk da baka samu ladan sallah a fasahun farko ba ka samu ladan saya yawo musulmi baka takura musu ba kai musu abin da zai sa a samu cika sau kuma a samu sayayawa na'am na'am wannan mu'allaf ne ah, haka yake mu'allaf ne amma imam muslim ya yi masa wasu yana riwaya tana cikin sahih muslim amma mu'allaf ne ahsan na'am ya danganta da yawansu hmm, al'asul wajen halka a yi ta guda daya halka daya to amma in an yi da yawa to sai a yi hatilaf da yawa musamman kaga wannan hadisin na shi wannan da ya zauna a baya ya nuna kan cewa idan baka samu kafa ba halka ta cika to ka zauna a baya saboda haka wani kama da bai samu kafa ba inda zai shiga cikin halkar ya zauna a baya har sai ku sake yin wata halka hakan aka sake zuwa waɗansu za su duk wannan hadisin abu waƙi da ya nuna wannan a'a a ya gaba dai yana a mimbari a gaban masallaci yake in ya zauna a gaban masallaci su kuma sai su kewaye shi sai su kewaye shi ka san da yake mimbarin babu mihrabi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu alkuki haka haka yake bango ne sada haka miƙaƙe saboda haka mimbarin yana nan jikin bangon saboda haka idan ya a inda yake duk wanda suke a cikin masallacin za su ganshi ba kamar nan ba irin masallatanmu da ake da irin wannan mihrabi wanda in yana loko wanda suke can gefe da wanda suke can gefe ba za su ga liman ba hmm. na'am babu listilqa'i fil masjid babun kishin gida a cikin masallaci wato mutum ya kwanta a kishin gida shine bayan sa yana ƙasa kansa yana kallon sama rigingine rigingine afwan ba kishin gida ba rigingine nake so in ce eh ahsan babun rigingine eh, wato kwanciya rigingine a cikin masallaci wa maddi rijil da kuma miƙe kafa mutum ya miƙe kafa a cikin masallaci ma'ana halaccin ya wannan imam bukhari ya kawo shi domin ya nuna kan cewar wannan ya halatta domin kuma yi ishara da cewa hadisin da ya zo na hani a wato hannun ba a ana ɗauka yana buƙatar fassara ba za a ɗauke shi ala umumi ba na'am abdullahi bin maslama alƙa'anabi daga malik daga ibn shahab az-zuhri daga abbad ibn tamim wanda ya ruwaito sahibu al wudu kenan na'am daga sa shine abdullahi ibn zaid ibn asim wanda ya ruwaito hadithin al-wala kun san abdullahi ibn zaid biyu ne duk daga cikin ansar akwai abdullahi ibn zaid ibn rabbih wanda yayi mafarki yaga hadithin kiran sallah yayi mafarki aka yaga kiran sallah shine abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbihi to sai kuma abdullahi ibn zaid ibn asim shine wannan shi rawaito hadisin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam daga kaji sun ce abdullahi ibn zaid sahibul wudu haka za su ce ana nufin wannan in suka ce sahibul azan ana nufin wancan ibn abdi rabbi na to <laughs> na'am eh. cewa ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin yana rigingine a masa a cikin masallaci yana ya sanya kafarsa daya akan daya an fahimta ai ko wato ya daga kafa daya kuma ya tsora dayar akan dayar kun san da yadda rigingine take kowa ya suranta yadda kwanciyar take ai ko to alhamdulillah daɗi ne da ita wannan kwanciyar na'am to kun ga ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ko an samu asali na halacci to na'am da kuma an ruwaito daga ibn shihab daga sa'id ibn al-musayyib wannan an yi sa ne akan wancan isnadin wannan ba mu'allaf bane qala yace da Umar da Usman su ma suna yi to an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi me fa'idar a kawo Umar da Usman ahsan dan kar a ce hususiya ce shi yasa Bukhari ya kawo wannan kun ga fikihun Bukhari dan kar ka dauka cewa wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam musamman da yake akwai daga cikin malamai magabata da suka ce makruhi ne mutum ya kwanta a cikin masallaci ya irin wannan kwanciyar wai saboda irin wai a makruhi ne a haka saboda akwai asar da suka zo kuma wannan asar ɗin wato yahudawa ne yahudawa wato yahudawa mujassima ne masu kamanta Allah da mutum ne wai a cikin littafinsu wai sai suka ce a cikin riwayoyinsu cikin littafansu suka ce wai Allah da ya halitti sama da ƙasa sai ya kwanta rigingine ya ɗora kafarsa ɗaya akan ɗaya su Allah kamar mutum ne a wajensu wai kuma sai ya ce wani mutum kada ya irin wannan kwanciyar kada mutum ya yi wannan kwanciyar <laughs> sun shabbaha Allah da mutum sun kamanta Allah da mutum wai bayan ya yi halitta cikin kwana shida sai ya huta to hutun da ya yi hutun da ya yi shi ne wannan wai ya kwanta a rigingine ta'ala amma ya kulu na uluwan kabira Allah bai yi kama da wani daga cikin halittarsa ba to a shahidai wannan hadisin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta wato rigingine a cikin masallaci kuma sahabbai bayan sa sun yi Umar da Usman suna yi kamar yadda Said ibn al-Musayyib ce na jin suna yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wato ita amma hadisai da suka zo na hana wato na hana yin haka a cikin masallaci yadda ya zo a cikin muslim wannan a kan wanda idan yi wannan kwanciyar zai yi wawuyar kwanciya kun su da ba wando suke sawa ba zani ake ɗaurawa to idan mutum yana ɗaure da zani ya ɗauki kafarsa ɗaya ya ɗora a kan ɗayar me zai faru wanda yake wucewa ai kaga abin nan zai ga al'aurarsa zai ga tsiraicinsa zai ga tsiraicinsa to akan haka aka hana ba wai don ita kwanciyar ba a yi ba don haka idan da mutum zai kwanta ya tsara tsiraicinsa kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi saboda tsananin kunya mai isa matuƙa ne wajen kare al'aurarsa da kare jikinsa to idan mutum yadda irin wannan babu laifi shi ita kwanciya wanda aka hana ta kadai da ce rubda ciki mutum ya kwanta rubda ciki wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ya samu abu sa'idin al yana kwanciyar rubda ciki sai ya ya shure shi da da kafarsa Ya yace inna hadhihi bid'atun yubghidha Allah ta'ala wannan kwanciya ce da Allah yake kinta wannan kwanciya ce da Allah yake kinta hmm. wato lallai iyaye mata wato sai sun yi a hankali yawanci sai ka ga jarirai wai sun fi bacci sun fi kwanciya idan aka yi musu rubda ciki in suna rigima in suna ta kuka aka yi musu rubda ciki shikenan sai su yi bacci hmm. to kar a saba ma yara haka a saba yadda za a rarrafe su ta wata hanyar ba ta rubuta cikin ba kuma ɗaya daga cikin ma abinda a wato naga waɗansu daga cikin masu ilimin likitoci suke wa, ɗaya daga cikin aibin kwanciyar ciki yana cutar zuciya saboda in ka kwanta rubuta ciki ka danne ta ka ƙara mata fresha saboda haka bugawar da take yi wannan yana ƙara gajiyar da ita daga cikin aibin wannan to ballantana kuma abinda aka ce Allah baya so ko ka san hikimar ko baka san hikimar ba ka bari amma in ba wannan ba duk sauran kwanciya ya halatta mutum yayi to nan Imam Bukhari bai yi magana akan maddur rijil ba miƙe kafa a cikin wannan hadisin menene yake nuna mike kafa to na'am ya dora kafa akan daya ya dora daya kafar akan daya to ya nuna kan cewa duk yanda kai da kafarka ya halatta mm. to amma ɗaya daga cikin hadisan da zai kawo akan wannan shine annab sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya shingida da bangon ka'aba ya miƙe kafarsa mm, ya miƙe kafarsa a cikin masallaci ya miƙe kafa duk da yake ba a cikin shara'insa ba ne a cikin ahadisu sira aka kawo shi ya yi matashi da mayafinsa da bangon ka'aba da ke shingida a ka'aba ya miƙe kafarsa. to kuma wannan ya nuna cewar wato babu laifi mutum ya miƙe kafarsa, mutum ya miƙe kafarsa ko da tana kallon alkibla ne babu wani laifi a kan haka ah, amma abinda waɗansu suke sawa suke faɗa musamman za ga a ah, ah, mutanen indiya suna cewar wai idan mutum ya miƙe kafa yana kallon kibla ya da ladabi ga alkibla ya da ladabi ga alkibla hmm. wata ran wani yana zaune a cikin masallaci a masallacin harami na madina yana miƙe kada kafarsa wani mutumin bakurde bakurde irin an san kurdawa ko yan iran nan wani dogo ya zo da sandansa ya soki kafar ya ce naɗe kafar taka naɗe kafar taka haram sai to ɗalibin jami'a islamiyya ne ya ce me dalilin ka cewa haram hmm? ya ƙi bin sa sai ya bi shi ki cewa jahannama jahannam yana kace cewa yawa to zai shiga jahannama <laughs> wannan al'ada ce mutane ne kawai suka sa amma babu dalili da ya nuna kan cewa bai halatta mutum ya miƙe kafarsa ba ya zamanto kamar yadda kai haka hmm. kana shurin kibla to irin wannan zaman irin wannan zaman shine ake ce masa al-ihtiba al-ihtiba idan mutum ya rufe al'aurarsa babu laifi idan mutum ya rufe al'aurarsa babu laifi a idan wannan zaman ba zai bayyana al'aura ba dan yanzu inda inda gyauto ne a jikinka inda gyauto ne a jikinka ba wando ba ka san sai ka sai kai da gaske ko ba haka ba <laughs> sai ka tattare eh shi yasa ai shi yasa ai abin nan wajen hajji da umra masu ihrami maza yayin da suke da ihrami ana sha'ani wato <laughs> ana shan wahala saboda ba a saba ba eh, sai an yi da gaske kuma babu kamfai ba za ka sa kamfai ba ba za ka sa shi yasa din zaman ba illa biyu ne a zaman ba a irin wannan zaman illa biyu ne zai bayyana al'aura eh, irin wannan zaman zaman zaman jin dumi haka ake cewa haka hausawa suke cewa zaman jin dumi to illa biyu ce da yasa aka haramta aka karhanta shi eh, ya gabata ai mun karanta shi a cikin haddi a cikin a cikin a cikin a cikin wajen tufar sallah a cikin wannan a cikin kitabul a cikin bukhari din illa ta farko dan kar al'auran mutum ta bayyana illa ta biyu zama ne da yake sanya da yake janyo bacci daga ka zauna a haka to yanzu yanzu nan bacci zai zo mm, bacci yana yawan yana saurin zuwa mutum in yi irin wannan zama to idan shi yasa aka karhanta shi amma ba a haramta shi ba na'am na'am na'am wannan afwan daga cikin abin da wannan hadisi yake nunawa ya nuna halaccin mutum ya irin wannan kwanciyar da kuma mutum ya kishin gida a cikin masallaci da kuma dukkan nau'i na wato neman samun hutu a masallaci babu laifi wanda ya nuna kan cewa in aka ce a zauna a masallaci da falalar da ake samu na zama a cikin masallaci bai ke fanta da wanda yake zaune kawai ba ta wanda ya kwanta ma ta wanda yake shingida duk zai samu wannan falalar ko da nau'i ne kowane nau'i ne na samun hutu yayi a cikin masallaci babu laifi zai samu albarka da alherin zama a cikin masallaci ba sai in yana zaune kawai zai samu ba sannan kuma a ladan da aka ce ma wanda yake zaune wanda yake yana samun wanda yake ya kasance a cikin masallaci bai banta da wanda yake zaune ba bal hatta wanda yake kwance ko kishin gide duk shi ma zai samu na'am me ta wace fuska wai wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya yi rigingina a cikin masallaci wani ya nuna tawalu'un annabi sallallahu alaihi wasallam ta wace fuska shi kwanciyar a cikin masallaci tawalu'u ne na'am yanayin masallacin to aka sani ai ba a faɗa ba kan cewar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yana da tabarma da ake shimfida masa sallaya na wilinil khumra yana karɓanta a shimfida masa a cikin masallaci ko ba haka ba na'am eh in ka yi harbe eh in kai harbe eh, eh saboda zama irin iftirashi zaman sallah ya fi ya ladabi a bisa harbe amma babu laifi babu abin da ya hana sai dai kawai duk dai zaman da zai zaman to mutum zai ya fi sakina shi dai majalisin ilimi ana so a zauna da girmama ilimi kamar yadda aka sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka ce tsuntsu ne akan kansu wato ko motsi ba sa iso su ko motsi saboda kamar wanda sun yake a kansa in ya kama motsi yana wasa ba tashi zai yi ba to ko motsi ba ta so su akwai wani lokacin da muna samari akwai wani bature musulmi da ya musulun da yake da almajiransa da muka kai masa ziyara in suna zama harɗe suke kuma in suka su wani miƙe bayan su haka su sun fiye wannan doron ba sa yi haka sai su har ya gama magana ba wanda zai yi musu kuma kowa ya yi haka ya miƙe ƙafa haka ya miƙe bayansa da harɗe ko motsi ba a yi kowa kuma idan ya je ya ga yadda ake zaman shi ma haka zai yi ba sai an gaya maka ba kana ganin kowa ya yi haka kai ma haka za ka yi in ba ka saba ba ka koya na'am babin cewa المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس masallaci ya kasance akan hanya ba tare da cutar da mutane ba wato ma'ana za a iya yin masallaci akan hanya ba tare da ya samanto an cutar da mutane ta hanyar an hana su bin hanya ba an toshe musu hanya na'am wannan shine maganar al-Hasan al-Basri da Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani wa Malik da Malik duk sun ce ya halatta wato dan yi maka ishara cewa akwai wanda suka ce makruhi ne amma wanda suka ce makruhi ne saboda sun ce ita hanya haƙƙin kowa da kowa ne to idan ka zo kai masallaci ka hana waɗansu haƙƙin wannan hanya dan idan su ba 'yan unguwar bane ba da za su je su yi sallah a masallacin kaga ka rage musu faɗin hanyar su ko ka hana su bi ta hanyar da suka saba bi to saboda haka sai suka ce makruhi ne to amma shi imamul al-Bukhari kaga sai ya ce idza lam yakun yace min ghairi dararin bin nas ba tare da cutarwa ga mutane ba wato yadda za a yi gina masallaci akan hanya ba tare da an toshe hanyar ba a bar dama ba a ba da damar yadda mutane za su rinka binta ba wato in aka yi haka ya halatta wannan kuma shine kaulin jumhurin malamai wato shi gina masallaci babu babu shakka ya halatta ka gina masallaci a abinda ka mallaka a gidanka kuma bai halatta baka gina masallaci a gidan wani inda baka mallaka ba to abin da yake kuma amfanin al'umma ne ga baki ɗaya fa ya halatta ka gina masallaci akai shine kamar hanya to malik da shafi'i da sauransu suka ce ya halatta sai dai waɗansu sun kayyade halaccin cewa da izinin shugaba shi ma sun yi saɓani idan mutum zai gina masallaci a kan hanya sai ya nemi izinin shugaba ko ba zai nemi izinin shugaba ba wannan a can zamanin kenan amma mu yanzu a zamanin nan dole sai ka je ka nubda sai ka nemi izinin hukuma dole kuma wannan shine ya dace da abin da yake maslaha ta al'umma kuma shine kaulin imam shine masabar imam ahmad sai da izinin shugaba na'am yahya ibnu Abdullahi ibnu bukair kenan kai sauri lokaci ya kure kala haddathana al-layth yace al-layth ibn sa'ad al-fahmi daga uqayl ibn abi khalid daga ibn shihab az-zuhri yace yace urwa ibn zubair ya karanta min hadisi cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam tace di addina ni ban tashi na yi hankali na ga iyayena ba face suna yin addini wato ni lokacin da ni ban yi hankali ba a gidan mu face gidan addini wanda ya nuna kan cewa Aisha lokacin da ta yi hankali ta yi hankali a cikin a cikin musulunci lokacin bayan saukar wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma iyayenta su abubakar da ummu roma na'am yawmun yawmun dai babu wata rana da za ta shuɗe mana face manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana a sashi biyu na dare na wuni na wuni bukratan wa ashiya da safe da yamma kullum annabi sallallahu alaihi wasallam safe da yamma sai ya je gidan sayyidina abubakar aisha ta haka ta taso ta san gidansu kan ga wannan ya isa ya nuna maka matsayin abubakar hmm? kuma ya nuna mana cewar wato yawan ziyara ga aboki idan kasancewar abokin wato abokantaka ta isa an zamanto ɗaya wannan ba laifi ba ne in kasancewar yawan ziyara ba zai sanya shi jikan cewa ka takura masa ba wani duk kusanci in kana yawan ziyararsa sai ji takura masa ko a ce kullum da safe da yamma sai ka je gidan mutum sai ka ce haba wai kai wani lokaci haba to amma ku duba ku da annabu annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sayyidina abubakar shi yasa yace da zan dauki khalil daɗi a cikin mutane da na dauki abubakar ba wanda yake da wannan matsayin su shi yana daga cikin kullar ai kusancin ya isa na'am sannan ya ba sannan sayyidina abubakar yayi ya bayyana a gare shi wato yayi azama yayi nufi a'a bi fana idarihi ne ko bi a'a bi bi fina ko baka ita yake ba bi fina idarihi sai ya gina masallaci a wato kofar gidansa wato a kewayen gidansa alfina wajen gida kenan ba farfajiya ba waje daga waje wannan shine shahidin tunda wajen gida hanya ne sai a sai na ya gina gida kuma a zahir tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana zuwa gidan ai kaga ya sani kenan bai yi inkari ba to wanda ya shine hujjar bukhari cewa zaka iya gina masallaci akan hanya na'am fa kana yusalli fi ya kasance yana sallah a cikin sa wa yaqra'u alquran yana karanta alqurani sai matan mushrikai sai su zo su tsaya a kansa suna jin karatunsa wa abna'uhum da 'ya'yansu yana suna wato suna suna wato yana kayatar da su wato suna san wannan karatu nasa kuma suna kallon sa suna ganin wani abu ne daban ba san sallah ba kuma kun san yadda sallah take mutane da dama akwai mutane da dama da suka musulunta saboda ganin sallah eh, abun mamaki ce ga wanda bai taba gani ba hmm. waye ne wani yake gaya mun waɗansu 'yan china da suka je hong kong wani masallaci da 'yan saudiya suka gina suka shiga masallacin eh, a irin wato 'yan yawon eh, ganin abin na 'yan japan kai da suka gani suka ce wannan menene aka ce ibada a ce musulunci ne sallace ibada ce ce to abin mamaki suka ce to su ma za su iya yi aka ce sai kun musulunta <laughs> na'am to shi abubakar ya kasance mutum ne mai yawan kuka ainihi ainihi ya iya rike idanuwansa idan qara alquran idan ya karanta ba ya iya rike idanuwansa ba su kuka bai kuka ba inda zai karatun alqurani na'am to wannan sai ya razanar da wato manyan mutanen shawa na daga mashirkai cewa wannan abin zai sa matansu da 'ya'yansu su musulunta sai suka hana shi wannan ya yi istisarin hadisin yana da tsawo cewa sai na abubakar radiyallahu anhu wata ran sai kawai ya tattara ya nasa ya nasa ya kwashi kayan sai ce shi zai tafi ya ta yawo a ƙasa yana bautar Allah tun da mutanensa sun hana shi bautar Allah sai ibnu dirina ya gan shi yana zai fita daga makka sai ce ina za ka je ya abubakar ya ce zan je in bauta ma Allah na ubangiji na mutane na sun hana ni bautar Allah ya ce kai kamar ka ba za a kore ta ga gari ba kuma kamar ka ba za a saka ka fitar daga gari ba toho kana karkashin kariyata duk wanda ya taba ka ya keta kariyata sannan ya fito da ya zaga wajen duk manyan kure ce kan wani ya taba abubakar yana karkashin kariyata ka je ka ci gaba da ibadarka amma kada kai sallah kada ka rinka yin sallar ka da karatun ka sai a cikin gidanka to sai na abubakar yana haka sai ya ji bari ya zo ya masallaci a kofar gida dan ya rinka yin sallah ana to da ya haka shine sai suka je suka samu ibn dirna suka ce to gafa abin da yi ko dai ya dena ko kuma mu keta wannan kariya da ka ba shi mu yi abin da wato mu kore shi ko mu kashe shi sai ya je ya samu na Abubakar ya ce to ga abin da muka yi da kai sharadina shi shine kan cewa in za ka yi sallah kai a cikin gida kar ka fito ta shi ka zo ka gina masallaci kuma mutanen ka gashi sun ce sauraron karatunka da ganin ka da waɗannan mata da yara 'ya'yansu suke yi su ba sa so zai iya fitinar su zai iya fitinar ƴaƴansu da matansu don haka ko dai ka dawo min da kariyata ko kuma ka daina ka daina sallar a waje ka koma cikin gida sai ce a ni zan dawo maka da kariyarka na wadata da kariyar Allah da kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sa a nan wajen ya ci gaba da sallarsa a nan wajen amma kuma Allah bai sallada su a kansa ba Mm, sai dai idaya dai da za su rinka masa da zage-zage da tsoronsu radiyallahu anhum wa arba to subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ne alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana amin malam yaushe ne ya dace da ayi addu'ar sallar dare kafin a tafi ruku'u ne ko bayan an dago daga ruku'u ne ya dace a yi jazakallahu bi khairan a jazakallahu bil khair dai ko kuma kace jazakallahu khairan na'am addu'ar sallar dare in kana nufin addu'ar da ake buɗe sallah da ita du'aul istifta addu'ar da ake buɗe karatun sallah da ita to ana yi ne bayan an yi kabbara harama kafin a fara karatun fatiha kafin a bayan an yi kabbara harama kafin a fara karatun fatiha ina ga wannan addu'a kake nufi ko tace addu'ar sallar dare ban san wace ce addu'ar sallar dare ba ba wannan eh ta wutiri oho eh ta kunuti kunut ta wutiri kunutin wutiri kafin a tafi ruku'u ne ko bayan an dago daga ruku'u ne ya dace ayi dubin an ruwaito an ruwaito yin addu'ar wutiri kafin ruku'u an ruwaito bayan ruku'u sai dai waɗansu suna tafsir sun ce idan ta wuturi ce to bayan ruku'u ne eh, in ta wuturi ce bayan ruku'u ce amma idan ta sallar farilla ce ta nawazil kafin ruku'u ce waɗansu kuma duk sun sanya ta ga baki ɗaya da ta nawazil ɗin da ta kunuti ɗin duk bayan ah, ruku'u duk abin guda biyun ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman na alkunut da ake a sallar farilla ya zo kafin ruku ya zo bayan ruku eh, kuma na witir na kunutul witir ita ma a wajen malik kafin ruku'u ne a wajen malik kafin ruku'u ne amma wajen sauran malamai da kuma yawa yawan hadisai da suka zo na anas ibn malik sun zo ne akan cewa a yin wannan kunutin bayan ruku'u saboda haka kowanne kai daidai ne amma bayan ruku'un dai bayan ruku'un ya fi yawa sannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya saka wa malam da alkhairi ya biya shi da gidan aljanna amin malam menene ingancin hadith da ya ce babu a babu sau babu menene babu kwa babu kwa ni ban gane ba gaskiya babu dace da hannun hagu kawo da babu kyau babu kyau eh. oho babu kyau ka Allahumma <laughs> da turanci ya rubuta ba zai kuskure ba yanzu makarantun mu ba a hausa kyau da ya ne ai ky k da da ya da a da u a kyau ba kau ba ke wannan kwani kwani e koko ke da w kwani babu kyau dafe da hannun hagu sai dai ko da hannun dama ko kuma da duka hannayen biyu a babu laifi eh mutum ya kishin gida ya danna kamar eh kawo mutum ya ya jingina ya sanya hannunsa a ƙasa eh, ya dafe ya dafe hannunsa na hagu ko hannunsa na dama babu babu wani hani da ya akan wannan a cikin na'in zama eh ko ka zauna dubbin bal watakila ma dubbin ma shine ma waɗansu malamai ma suke karhanta musamman in mutum ya sa shi ta baya saboda ana sifanta sifar wanda daga cikin mushirkai da ya zo ja annabi sallallahu alaihi wasallam rabi'a ibn amir wanda ya zo ya bujiran masa da karban abinda da quraish suka ce za su bashi na mulki ko su tara masa kuɗi da makamantan wannan wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa farkon suratul fussilat to ne ban san hadisin ba to ka kawo mana dai ban sani ba ban sani ba babu wani dalili ban san wani dalili da ya nuna kan cewa ba a yin haka ba hmm. eh, ban san wani dalili ban san to ko a cikin a karatun ku na Abu Dawud kuka je to to ku duba ni dai ban sani ba ah, sannan wani ya ce Allah ya ƙara wa malar lafiya da ilimi mai amfani amin malam tambaya ta ita ce idan matafiyi ya bi mazaunin gida sallah kamar sallah mai raka a hudu shin malam akwai hadith da yake cewa za ka iya binsa idan ya yi raka a biyun farko ya yi zaman tahiya kai za ka iya sallamawa kafin liman ya yi sallama idan akwai hadith din malam menene ingancinsa allah ya kara wa malam imani a ban akwai wani hadisi akan wannan ba ban san akwai wani hadisi akan wannan ba sai dai magana ce a cikin mazhabar imam shafi ita ma kuma magana ce wadda take mai rauni a mazhaba cewar idan mutum kai a zaka idan mutafiyi yayi sallah bayan mai cika sallah idan ya raka a biyunsa sai ya sallama ya kyale shi ya ci gaba to wannan hadisin ya cika wannan fatawa ta ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ce ina ma ju'ila al-imam liyutamma bihi fala tahtalifu alayhi an sanya liman ne don aikoyi koyi da shi kada ku saba masa yayin da ka riga liman sallama ke sallama wace sabawa ce ta tafi wannan ka shiga sallah da shi amma ka kyali shi ci gaba da sallah kai ka gama wace sabawa ce tafi wannan shi sa a matabar malik ma wanda duk ya girga liman kabbara harama ko ya riga shi sallama ba shi da sallah ba shi da sallah saboda haka wannan a matabar shafi'i ne kawai shi ba qaul ne a matabar imamu nawawi ya ishara gare shi a cikin almajimu majmu kuma qauli ne wanda yake mai rauni don haka idan mutum ya yi sallah a bayan liman mazaunin gida shi kuma matafiyi ne so sai cika sallarsa sai cika sallar sai ya samu ladan jami'i wannan shi ne fatawar malamai in ya so kuma in baya so ya bi shi sallar to sai ya je ya sallar nafilarsa shi shi ya sallar kasarunsa raka a biyu shi shi kadai amma ya sallar jam'i din ta fi falala musamman idan ya zamanto ba a kan doron tafiya yake ba kuma kamar irin mutum ya yi tafiya ya je waje wanda yake zai yi kwanaki kuma kwanakin har a cikin wannan kwanakin kasaru yake yi to ya rinka yin sallar jam'i tare da musulmi ya fi bisa ya zauna a ɗaki yana yin sallar kasaru shi shi kaɗai ya fi haka malamai suka yi wannan fatawa su sheik bin baz duk fatawarsu kenan da wannan malamin namanta sunansa wani malami da yake karantar da almuwatsa a masallacin sheik ahmadu dardir a misra wata ranar masa wannan tambayar eh, shi ma jawabin da ya bani kenan na jin 1991 na je na ziyarci masallacin sheik ahmadu dardir a misra mai asharhul kabir na da hashetun da sufi asharhul kabir sheikh ahmadu dardir to akwai masallacinsa inda kabarin kun san su misra haka suke a cikin inda kabarin malamai yake sai su gina masallaci abin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya to wannan masallacin ana yin darasi wani malami ne cikin malaman azhar malaman malikiya manta sunansa ne yana karantar da muwatsa a lokacin na je na same shi na yi masa wannan tambayar na eh idan ba su da matsin babu masallaci dama sai a daki tazarar da yawa in za ka ce za ka je masallacin akwai mashakka gaskiya ne idan akwai mashakka kan ka je masallacin sai kai a daki duka in kuma kuna in kuma ku matafiya ne kuna da yawa za ku rinka haɗuwa a ɗaki kuna yi wannan shine aula sai ya zamanto kun samu ladan yin ƙasar ku kuma kun samu ladan yin jami'i na sannan wannan ya ce Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana da da cikakken imani amin ina neman addu'ar yan uwa ina neman addu'ar yan uwa musulmi ina cikin damuwa wanda nake sanin wanda nake ganin ta taba min imani na saboda haka na kai tsawon wata bakwai kuma a na kasa samun eh, na kasa samun cikakken barci ko na yi karatun ƙur'ani ba na jin daɗi ko sanyin rai to malam menene mafita kuma a da yana yawan karanta suratu yusuf saboda Allah ya yi maka Allah ya yi maka ya kamata kuma duk da haka kai ma ka je ka je ka ga likita ka je ka ga likita wani lokaci ba mushkila ce ba mushkila ce ta tunani ba wani lokaci mushkila ce ta kwakwalwa wadda za ta kawo maka irin wannan saboda haka wani lokaci in aka yi haka in ka ga likita zai san irin ma watakila kana buƙatar taimakon waɗansu magunguna wanda za su baka za su sanya kwakwalwar ta huta har ka samu bacci din ko da ka je ka ga likita yana da kyau kuma muna yi maka addu'a kan Allah ya yi maka ya yi maka damuwarka ya yi ma dukkan musulmi damuwar da suke ciki ya yi mana ga baki ɗaya damuwar ta duniya da ta lahira baki ɗaya akwai dan uwan mu Alhaji Nura mahaifiyarsa ba ta da lafiya Alhaji Nura Kimpex mahaifiyarsa ba ta da lafiya tana asibiti ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya gaggauta waraka a gare ta Allah ya yi mata shi kuma Allah ya bashi ladan yin jinyar eh, eh, wato biyayya da jinya ga mahaifiya akwai kuma Alhaji Sani Bawa bashi da lafiya shi ma yau sati biyu kenan Allah ya bashi lafiya Allah ya gaggauta masa waraka Allah ya bashi waraka cikin gaggawa akwai ƴan uwanmu da suke fuskantar jarabawa kwanan nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ya ba su tallafi ya agaza musu ya ba su nasara su samu saukin ah, cin jarabawar da najahi da daraja madaukakiya innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين